Assalamu masu kallon mu masu sauraron mu wannan shahararren fim mai suna gidan hada-hada. To gidan hada-hada an zuba jarumai a cikinsa kuma akwai wani haɗin gambiza da akwai akwai ɗa akwai ya sannan akwai uwa a cikin wannan fim din mai suna gidan hada-hada. To yanzu masu kallon mu ku ne za ku tantance ya abin yake ko ku a'a wayanda muke tare da su jaruman namu su ne za su ba da wannan amsar da kansu. Ya abin yake ku zaɓa da kanku. Ah. ke fara magana ah, fara dai ga in ke zaki ce ka ga kai ni to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kamar dai da kuka sani wannan shiri namu mai suna gidan hada-hada ga ni dan gidan Rabilu Musa Ibro ga kuma wannan yarinya dan wata yar gidan yar auta kenan gidan dan auta eh a yar auta dan auta ai namiji eh garauta da tare da ita muke wannan shirin nan ga wani dan bayar biyar ga yar uwarsa ne salamu alaikum nan sai ka zo nan nan ya kusa da jinsi karki zage mu a'a ni na isa karki zage mu fa to yanzu mada in me zaki ce da wannan dan bidiyos da aka yi jama'a ni dai abin da zan ce game da wannan in ce ku je ku kalli gidan hada-hada da ni da kanina da kuma mahaifiyata Mm, zance ya ƙare eh a nan za ku tantance komai akwai barkwansi ah, akwai ilimansi eh. akwai eh, nisa dansi eh. akwai sanawa akwai sanawa eh, akwai barkwanci kamar yadda mai gida namu ya fada za ku ga lob akwai lob tsakanin lob ba irin na hausawa ba mai daɗi ba irin na hausawa wanda za ku ga sabon labari za ji sabon labari sabon lamari da ni da mai gida, su ne wannan mai gida mai gida iyawo ne eh, iyawo okomi oh, okomi oh, oh, jama'a dai abin da za mu ci na ruwan tsaye eh, ah, ku je ku kalli gidan mai ma haja haja a nan za ku komai kat mun gode ada ada ada gidan hada ada gidan hada ada ada ada da si da Allah ya ke da to mun gode sosai jaruman mu Allah ya kara basira da daukaka oh. alaikum warahmatullahi kamar da yadda kuka sani ba koyayye ba ni ba kun san ni to ga mu dai a location din hada hada dan haka kar ka bari a baka labari ka je ka nemi wannan gida hara hada ka sha ka sha kallo saboda haka ina kira ga mutanen nan in ka kalli wannan aiki ka danna subscribe zan nan ka danna kararrawa saboda zarar mun dora haka dinga gani in ba haka ba in ka bari aka baka labari <laughs> sannan dora wannan aiki namu gidan hada hada tv a nan za mu dinga dora saboda haka ku dirayi wannan shiri namu Ga Maryam. Maryam me zaki ce da wannan aikin? Assalamu alaikum wa rahmatullahi Ya kuke da fatan kuna lafiya? Ku tsumari wannan shiri gidan hada-hada. Yana nan za a dora shi a YouTube channel. Mai suna gidan hada. Mai suna gidan hada-hada. TV. Sannan duwalla duwa ne bi. Ku danna subscribe. subscribe danna ƙararrawa. Ƙararrawa Ku danna mana subscribe. Kita da da TV. Kita da da TV. Kayi subscribe. mana gerera wa. Kamu muna ciki don Allah ki ga ga. Akan da soyayya da muka siga baba shanun yan ba da rowa yi ba ku ne in ba ku ni yar jarida ce aiki ne ya kawo ni na ɗaukar rahoto ni in gama in tafiya ta. Ina da hukuma na da suna sakare dan Allah kana kallon kanka a mutunci ko amma da kai za a samu kudin shiga ta bangare daidai da kai ne iska ne sai suka da ake mata karatu ko kati ba sai ka sa ba shekaran jiyar na karɓo kuɗin nan ban baka ɗari da hamsin a ciki ba me farin jini na zo nema masu iya magana na cewa salon taku irin na agwagwa shi yake ba ta salo ta kamanceceniya da kwakwa riba kafa da ribar hannu mai tafiya ƙasa shi kadai yake iya mallakar su Allah matsiya ce kawai wanda Allah in dai har zan samu farin ciki a cikin gidan nan ni ko me haka zalika duk wanda ya ɗebo da zafi masu magana suka ce bakinsa wannan misali ke ganin sa astaghfirullah astaghfirullah ilimin sa ya zama zuciya ilimin shaidan mu bar abin da muke saba wa ubangiji to mu wannan duniyar da kuke ganin ta ƙaran ya ce kuma ba wani jin daɗi ce ga wa'azin nan wallahi tuno ba sai na yi shekara gida ne da yake tattare da cakwakiya gida ne wanda ke tattare da marasa mutunci gida ne mai tattare da masu son zuciya kai dai kash ba iya cewa komai sai dai kuma a wani tsagin daban a inda yan dauri suka kamanceceniya wato da masu sani da masu kuma takalma turka turka cikin wannan gida kadai ta isa ta baka lissafin abin da ake nema da ganin sarkin fa sai miya ce zaki ka bari man hadan nutsa gidan hada dan gidan da ne fa ni ya kuka gani kaga dai nan ya ishe mu mu ci karan mu ba babbaka tsara labarin wannan shirin hannafar bilu musa ibro dan gado kuma kagada mashirin shirin ahmad safwan dz mataimakin mai tsara labari abubakar usman wanda ya bada umarni ma zango darakta mai tasowa gidan hada-hada kamfanin dz production suka ɗauki kamu muku wannan katatar shiri ba a raba salo da kuma mai iya lissafin salon maza ku subscribe ku danna mana karara a tashar mai suna gidan hada-hada tv wannan shirin zai fara zuwa muku ne duk ranar asabar misalin karfe takwas na dare gidan hada-hada in ka tsaya baya ai hada-hada